gari ina sauraron kuma ce ya cika gari kowa da kowa ya ji zancen nan abu kullum da ka aikata ni gari ka aikata mana dai malam lima wannan abu ai laifin ka ne malam magana ta je nan ta je nan kada maganar nan ta je birni ba za a samu matsala kai za mu haɗe wallahi you will be surprised wallahi salamu alaikum da Allah wai fadin mai gari a nan garin eh. gaskiya ba za a yi Thomas!